Bismillahirrahmanirrahim. A dalilin kishiya, babi na arba'in da ɗaya. Yanda suka kwana da walwala haka suka tashi da walwala, saboda sun ga momi. Suna dawowa daga masallaci sallar asuba suka fara gyare-gyare. Don tun da aka ce ba a ga momi ba sai su yi sati ko shara ba su yi ba. Don haka wajen duk ya yi ƙura ga yana. Tsaf suka gyara kicin suka wanke komai sannan Salim ya ɗora musu ruwan shayi. Ya soya musu ƙwai. Suna gama cin abinci suka rabu. Wasu ɗakin Abba wanda shi ma ya yi datti sosai, wasu ɗakin Momi da kuma ɗakin su. Kafin ƙarfe takwas an share an goge ɗakunan saura falo. Ahmed ya zauna a kan kujerar dining table ya dube su duk suna zaune kowa da kayan aiki a hannu, suna ɗan hutawa. Ya nuna ɗakin baƙi inda da Zulaiha take ce, saura ɗakin nan ku gyara shi sai na canza mana katifa. In ya so ni da kai ya baba sai mu koma tunda mun cika wannan kuma wacce aka ba wa ɗakin ta canza uwa. Suka tuntsire da dariya. Madi ya ce a to ai tuntuni na ce wasu su koma ɗakin kuka ce a'a. To yanzu an ce Khalifa da Auta ne suka fara miƙewa suka shiga ɗakin. Baba ƙarami ya dubi Madu ya ce, Ka cire labulayen falon ka haɗa da na ɗakunan ka ba Bala kafin mu dawo a wanke. In ya so gobe sai ku gyara ɗakin don ni nan ƙarfe sha ɗaya zan kama hanya. Sai na je wajen momi na wuce Abuja. Nan ya miƙe ya fara aikin cire labulayen. Su kuma Ahmad da Baba suka koma ɗakin su don su fara shiryawa. Zuwa ƙarfe tara sun gama duk sun shirya. domin zuwa gidan makoki. Sai da suka kirawo Momi suka gaishe ta sannan suka zauna jiran Abba. Shi kuwa Abban haka ya kwana yana juyi yana tunaninta. Har aka yi asalatu ba shi da tabbacin ya yi bacci ko kuma ido biyu ya kwana. Ko da gari ya waye ma haka ya ci gaba da wasu wasi. Ya kirawo ta a waya ko kuma ya bari sai ya je jigawar. Yau ɗin kwana biyu kenan da rasuwar. Da wani ya mutu ba baffa tabbas da yau ɗin zai tafi jigawar. To amma Baffa ne fa, zaman makokin na kwana uku, Babel wata ce a yi kuma gobe Litinin shi ne kwana uku. don haka yana ganin gara ya bari in aka tashi daga makoki goben jibi Talata sai ya je. Yana jin ma Aliko zai ja su je don ya san tana matuƙar ganin girman Aliko. Allah sarki Baffa, ya san da yana raye da ya sa baki, in dai rabu ce ba za ta iya yi masa musu ba, sai da ya share ƙwalla saboda tun yanzu ya fara kewar Baffan. Abokanan hulɗar su ne suke ta zuwa gaisuwa daga ko'ina, musamman shi da Aliko, domin shi Abba ma wasunsu daga cikin masu zuwar masa sun zata Baffan ne ya haife shi, da yake lokacin da nashi mahaifin ya rasu bai riga ya tara dukiya da suna haka ba. Kwamishinoni da manyan 'yan siyasa waɗanda suka sani sai zuwa suke ya har da ma ministoci a masu zuwar wa Aliko, musulmai da waɗanda ba musulmai ba. Haka dai ya daure zuciyar shi ya yanke shawarar sai Talata ɗin zai je Jigawar, wataƙila ma kafin nan ta dawo Kano. Ya miƙa hannun shi kan durowar gefen gadon da yake kwance, ya ɗauko wayar sai ya latsa ya duba lokaci, Karfe bakwai da minti goma. sai a lokacin ya tuna ashe yau Lahadi babu kai yara makaranta, yake kwance yana jiran Sauda ta tashe shi. Ya shiga cikin lambobin wayar da ya adana wato kwantak, har ya zo kan lambar rabin da Ahmad ya saka masa jiya. Yana shirin ya danna mata kira sai kuma wata zuciyar ta ce masa yanzu haka fa bacci take yi. Don haka sai ya fasa ya ajiye wayar da niyyar idan ya gama cin abincin safe zai kirawo ta, kafin nan ta tashi. Nan ya ci gaba da juyinsa a kan gado, sai wajen karfe takwas da rabi da ya fara jin motsin sunan ware a falo sannan ya taso ya fito. da tana kicin tana ta shirya abincin safe, su kuma sunan ware suna nan a falon suna wasan su. Yayin da Ummi da yake ita ce gwanar kallo tana zaune a gaban TV tana kallon katun. Nan ya zauna a wajen su yana musu hira. Bai daɗe da zama ba ta fito daga kicin ɗin da kayan abinci a hannunta. ta jera a kan dining table ta dawo inda yake, ta gaishe shi. Bayan ya amsa ta koma kicin ɗin. Tun ranar Alhamis da suka yi faɗansu da Zulaiha take ta cika tana batsewa, amma yau fuskar tata da ɗan walwala. Ya so su yi magana ranar Alhamis ɗin da daddare amma sai shi kuma bai zauna ba. Juma'a kuma aka tashi da rasuwar Baffa. Ta dawo ta sake ajiye wasu kwanukan a kan tebul ɗin, sannan ta ajiye wasu a ƙasa. kan tal inda yara suke cin abinci. Ta ce, ga abincin Abban Nawara. Ya taso ya dawo kan tebul ɗin ita kuma ta zauna ta fara ba wa yara nasu abincin. Ita ma tana cin nata. Jimawa kaɗan ta dubi Abban ta ce, ya ƙarin haƙuri kuma. Alhamdulillah, to Allah ya sa ya huta. Amin. Suka ci gaba da cin abincinsu. Kafin ta gama da yaran shi har ya gama ya miƙe daga kan tebur ɗin. ya dube ta ya ce, bari na je na shirya, to sai ka fito. Jimawa kaɗan ta gama ba su abincin ta tashi ta kwashe kwanuka Kafin ta dawo ta zauna mai yi mata wanke-wanke ta zo. Ta kwashi kayan wanke-wanken ta fitar da su famfon da yake bayan kicin ɗin sauda. Nan da nan yaron suka bi ta suna murna. Sun riga sun saba haka za ta yi ta wanke-wanken suna mata surutu. Don haka sauda ɗin ta ƙyale su, ta nufi ɗakin Abba. Kafin ta gama shiga ɗakin ta ji Zulaiha ta buɗe ƙofar ɗaki ta fito. Ta san kicin za ta je neman abinci. Haka suka koma tunda suka dambace ta ba sa haɗuwa. Ita Zulaiha kullum tana ɗaki sai ta tabbatar sau da bata kicin sannan take zuwa ɗibar abinci. Sannan kuma ta daina taya ta kowanne aiki. Sai dai kawai idan ta ci abinci za ta wanke iya kwanukan da ta yi amfani da su ta gyara abin da ta ɓata. Da yake ma Juma'a da Asabar ba a gidan suka wuni ba, ita ma ba ta son shiga shirginta. Yanzu da haka ta shige ɗakin ta turo ƙofa. A zaune ta same shi a gefen gadon yana waya da manaja. Bayan ya ajiye wayar ya dube ta ya ce, ba za ku je gidan makokin ba ne yau? Ta karkata kai sannan ta ba shi amsa. I gobe dai ma je insha Allah. Yaran duk a takura suke wuni jiya haka a baffa ƙarami ya yi ta faman koke-koke wallahi. Haka ne Allah ya kai mu gobe Suka yi shiru na ɗan lokaci ya miƙe ni fuwa da don zaro kayan da zai sa ta ce, Na ji an ce an gamo min su Halifa ko? Da fara'ar shi ya jiyo yana ‘yar dariya ya ce, I wallahi an ganta. Ko ta zo zan ce ne, jiga wata tafi gidan ƙanwarta ta yi zamanta ta bar mu muna ta neman ta. Ya ajiye kayan da ya zaro ya juya da ɗin don ya ɗauko wani abu ta taɓa baki ta ce, Allah sarki. ai ko dai an wahalar da mutane. Bai ba ta amsa ba don haka ita ma sai ta yi shiru. Ya gama saka kayan ya ɗauki agogo a kan madubin ya fara kokawar ɗaurawa. Ta tashi daga inda take ta matsa ta karɓi agogon ta ƙarasa ɗaura masa. Bayan ta gama saka masa ya zauna a kan stul ɗin madubi ya buɗe durowa. Ta koma ta zauna a gefen gado ta ce Abban na'wara." Ya bar abin da yake yi a cikin durowar ya juyo ya kalle ta ya ce na'am. Ni dai don Allah ka raba ni da Zulaiha gaskiya zamanta ba zai yiwu a nan ba. Ka nema mata hostel ko kuma ta koma gidan wani. Kai ko wajen momin nema ta koma amma ni dai ta bar min nan. Ya ɓata rai ya dube ta ya ce, Ahu faɗan bai ƙare ba kenan. Ita ma ta sake ɓata rai ba haka ba ne amma raini ya riga ya shiga tsakaninmu. Ba zai yiwu ba a gaban yarana ta dinga yi min gani-gani. A zai yiwu mana, na ga a gaban yaran kika zage kuka dambace, to sai me kuma don tana miki gani-gani a gabansu. Ai haka kike so ko? Ni dai da haka na ce ba don Allah ka raba ni da ita, kawai. Kin yi wauta Sauda, ban san lokacin da za ki girma ba wallahi. Yarinyar nan fa ke ce ma kike morarta, da kin bari kun zauna lafiya. Girki share-share da hidimar yara duk ita ke yake ki. Ina jin kuma har aikanta kike yi ga shi ta taya ki ɗauko yara daga makaranta, amma saboda abu ɗaya kika kasa haƙuri. Ai shi mutum kowaye ya shi in dai kana zaune da shi sai ka yi haƙuri, in ba haka ba ba za ka ci ribar zaman ba. Suka yi shiru na ɗan lokaci, ya juya ya ci gaba da duba abin da yake nema a cikin durowar. Ta ce ni dai don Allah na ce maka, ta bar min gida sai dai kuma idan ni ake yi wa kora da hali to wannan kuma sai na san abin yi. ya jiyo ya fuskance ta, sai da ya kare wa fuskar ta kallo kamar mai nazartar wani abu sannan ya ce, Hmm, to yanzu ina hake so ta koma, kin san dai ba zai yiwu ta dinga zuwa biyu ke daga bici ba ko? kuma ba zan kore ta ba don nima ba daɗi babu daɗi haka ƙanin mahaifina ya rike ni saboda zumunci don haka babu yanta za a yi na tozarta zumunci Abu ɗaya zan iya yi maki alƙawarin idan aka gama zaman makoki, idan Aliko bai tafi da Baba Yalwa Lagos ba zan ce ta koma can sai ki huta, idan kuma ya tafi da ita Lagos to haka za ku yi ta haƙuri tunda saura kaɗan ta ƙarasa karatun sai ta koma gida. Ta kalle shi suka haɗa ido, ta ɗauke nata idon ta ce, to ta koma inda take da mana tunda dai ɗakin yana nan, cikin samarin za ta koma saboda a garin arna muke. To ai ko Rabin ce ta haife ta ba zan bar ta a cikin waɗannan samarin ba ba tare da idon momin ba. Ya juya ya ci gaba da duba durowar ya ɗauko walet ɗin shi da kuma makullai. Ya juyo ya ce, to idan dai momin ta dawo sai ta koma can ɗin wajenta. Ta ɗago ta kalle shi ta ce, au yaushe za ta dawo momin. Ya washe baki da fara'a kamar ba shi ne yanzu ya sha kunu yana mata faɗa ba. Sannan ya ba ta amsa, ko da wane lokaci ma za ki iya ganin ta dawo. Ina fatan kin san ba sakin ta ne ba ko? Um, mm, yawwa ni na fita gidan makoki. A dawo lafiya. Ya amsa ya fice ya bar ta a ɗakin yana fitowa falon ya kwala wa Zulaihan kira. Ta fito a shirye bayan ta gaishe shi ya ce, Za mu wuce gidan makoki, in kin shirya ɗauko mayafinki mu tafi. Nan da nan ta koma ɗakin ta ɗauko mayafi ta fito ta same su a tsakar gida da su baba. Bayan sun gaishe shi, Baba ya masa bayanin ƙarfe 11 daga gidan makoki zai wuce Abuja, amma bai gaya masa zai je Jigawar ba. Har sun fara shiga mota ya ce, ina zuwa. Ya karɓi makullin a hannun Khalifa ya buɗe falon momi ya wuce ɗakin shi. Sai da ya murmushi da ya ga yadda suka gyara ɗakin tabbas ya fara jiyo ƙamshin Rabi. Sai da ya turo ƙofar sannan ya zauna a gefen gadon ya zaro wayar shi. Nan ya nemo lambar tata ya danna kira. A zaune suke a kan dining table sun gama cin abincin safe. Har Zahara ta kwashe kwanukan su kuma ba su tashi ba. Suna hirarrakin su. Wayar ta da take ajiye a kan firij ɗin da yake kusa da dining table ɗin tayi waka Ta miƙe ta ɗauko wayar ta dawo ta zauna. Bata saka lambar shi a kan wayar ba, amma da yake ta riga ta haddace tana kalla ta san waye. Murmushin da ta yi sa Baraka ta gane wanda yake kiran. Suka yi dariya gaba ɗaya. Kafin ta amsa wayar ta tsinke. Da yake Aisha fata ba su labarin zuwan da ya yi ya same ta bara kanta ce, abin ya zo kenan in ji mai faɗar aurensa. Kafin ta ba ta amsa kiran ya sake shigowa, ta danna amsawa ta kara a kunnenta. Salamu alaikum. Daɗin da ya ji ba zai misaltu ba saboda yadda ya daɗe bai ji wannan muryar ba. Shi bai ma taɓa sanin akwai abin da zai sa shi ya ji kewarta haka ba. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi rabi. Na'am ya haƙurinmu. Alhamdulillah. Allah ya ji ƙan Baffa. Baraka ta miƙe ta bar ta ita kaɗai a wajen. Haba Rabi, mun gama shan wahalar neman ki ashe kina gefe kina kallon mu. Dariya ta yi sannan ta ce to ai ga ni ko. Ya yi marmashin jin daɗi ya gyara zama ya jingina da kan gadon ya ce, haka ne, yanzu yaushe za ki dawo Kano. To sai kuma idan wani abin ya taso dama wannan ɗin ma baraka na rako ta yi wa Baba Yalwa gaisuwa a madadina. Ya tashi daga kishingiɗen da ya yi ya cire hular hularsa ya ajiye a kan gwiwarsa ya ce, A haba Rabia kike wannan zancen ga gidanki da yaranki kuma ki ce sai wani abin ya taso. Murmushi ta har sai da ya jiyo sautin murmushin ta wayar. Ta ce, A'a, ni ai ba ni da gida a Kano, sai dai sa rai ina nan wajen baraka da yake ita tana da gida. Nan da nan murmushin da yake kan fuskar shi ya gushe. Ya zaki ce haka? Mm? Ga gidanki da yaranki don Allah kar mu yi haka Rabi. Don Allah, ke kin san abin da ya faru tsautsayi ne, in ban da haka ya za a yi na ce ki bar min gida? In mm, haka ne kam. Suka yi shiru shi yana sauraron ta ita kuma gaba ɗaya ma maganar ta gundure ta. Sai da ya tabbatar ba za ta bashi amsa ba ya ce, Zan zo dai har jigawan na baki haƙuri sai mu taho ko? Haƙurin me kuma? Ni ba ka yi min komai ba fa. Suka sake yin shiru. Ya ga dai in bai yi magana ba ba za ta ce komai ba. Don haka ya ce, Rabi. Na'am. Kin san dai ba sakin ki ne ba ko? Eh amma in ta kama za ka sake nan ai. Subhanallahi Rabi. Wai kin san me kike faɗa kuwa? Dariya ta ɗan yi kafin ta ce wani abu ya ce, Rabi zan zo dai ina jin in na tsugunna na baki haƙuri ki kya biyo ni mu dawo gidan. Uhm, bari na je na ci abinci. To sai an jima sha Allah da daddare zan kira ki. Ana gama zaman makokin nan kuma zan zo. Kafin ya ajiye wayar ta ajiye. don haka sai kawai ya jefa tashi wayar kan gadon, ya saka tafukan hannayen shi guda biyu ya dafa kansa da su. baya ya son irin wannan fushin na Rabi. Duk lokacin da suka samu saɓani in ta fito gaba ɗaya ta nuna fushin ta to ta fi sauran haƙura. Amma irin wannan da za ta dinga magana kamar komai bai faru ba, sai ta daɗe ba ta haƙura ba. Kafin ma ta tsaya a tattauna maganar sai ya yi da gaske da ita. Don da ya yi magana za ta ce babu abin da ya yi mata. Yanda yake jin ta yanzu tana magana kamar babu abin da ya faru. Ya san sai ya yi da gaske za ta saurare shi ma a yi maganar. Amma wataƙila saboda baya ganin ta ne, in sha Allahu in ya je jigawa ba zai dawo ba sai da ita. Wankwasa kofar da aka yi shi ya dawo da shi daga tunanin da yake. Ya cire kan shi daga tafukan hannunsa ya ce shigo. Khalifa ne ya turo kofar ya shigo ya ce, Abba muna ta jira shi ne ya baba ya ce na duba ko lafiya. ya sa hannu ya ɗauki wayar shi tare da miƙewa tsaye yana faɗin hmm mu je babu komai ya taso Khalifa a gaba suka fito suka kama hanya suka tafi tun daga wannan lokacin yake cikin damuwa haka dai ya zauna a gidan makokin nan zuciyar shi tana jigawa fata yake yi Allah dai ya sa ka da rabu ta ƙi tana ajiye wayar ta tashi ta hau sama ta tarar da Baraka a ɗaki soma hi saurare